Speaker, the 2024 budget is even more significant because we cross the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history. Minista harkokin kuɗi na Ghana Ken Oforata kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kuɗin 2024. Ya mai girma kakakin majalisa kasafin kuɗin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda za mu haye Ghana CD triliyan ɗaya na GDP a karan farko a tarihin tattalin arzikinmu. Ministan ya kara da cewa cewa hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoban 2023. Tattalin arzikin ya ɗago da kashi 3.2 cikin 100 a farkon kwata biyu na wannan shekarar. Haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin VAT akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu da da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru takwas harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida an janye harajin shigowa da injina da motocin noma da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje wasu al'ummar ghana sun bayyana wa muryar amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin sunana malam isa daga accra ghana gaskiya wannan kasafin kuɗi da finance minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba ko ka duba wurin shigan motar mu mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin don fetur shi ke kawo kayan a kauyuka a shigo da shi. Ni ne naku alhaji gadon fusga na fadama. Finance Minister ya yi maganganu da dama game da batun ragewan haragi da dama. To lalle kam mun ji daɗi kwarai da gaske. Sunana Rahifa Mukra gana an karanta muna budget kuma bai ma mu talakawa wani tasiri ba domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da ke bari talakawa talakawa na shan wuya muna ta man da haka zo za a da waɗannan haraji ne amma ba mu gan shi haka ba tun shanin wuta tun shanin petro don lore shiga lore fita ba wasa ba ne komi ya yi tsada kuma gwamnatin ganda ka zo ba haka ka gaya ba yau gashi an zo an faɗi kullum kowace shekara an zo a gaya mana kuma musuwar karuwa yake. Malam Nuhu Iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma babban daraktan dandalin ba da shawarwari wato Advocacy and Policy Alternative Forum ya yi tsokaci. 2024 budget ga akwai measures da ya announce sai a ra'ayi in an implement da cewa ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian. The first measure is that manome kayan da suke use ke noma da si in aka kawo from abroad eh, ba ba biya taxes on them ba cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa. So in food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci yanzu kudin abinci zai zo kasa ne. Number two waransu aikin da hospital ake use ake treat mutane daga hospital and so in aka cire taxes currency what it means is that duk wanda ya ce hospital zai biya lesser compared to kan da ke yake biya and the third one to waɗanda ke produce kamar magunguna akan ga yanzu su kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan wannan kuma an doci taxes sannan kai kudin magani ya zo kasa in an implement waranga three measures in my view ya kawo big big relief to the ordinary Ghanaian yanzu majalisar dokoki na ƙasa za ta ci gaba da muhawara akan kasafin kuɗin. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.